Cibiyar DRPC mai bincike kan kyautata al'amuran jama'a haɗin gwiwa da Power Foundation da kuma tallafin ƙungiyar mata ta pom 1 suka shirya taron da ya samu mahalarta daga jihohin Jigawa da Katsina da Sokoto da Kebbi da kuma Zamfara. Malam Ubala Ibrahim Rano shine babban jami'i mai kula da aikace-aikacen ofishin ƙungiyar a jihar Kano. Ita cibiyar bincike da kyautata al'amuran jama'a wato DRPC kullum tana da sha'awar hanyoyi da za su inganta kiwon lafiyar mata da ƙananan yara lafiyarsu da kuma zamantakewarsu kuma sai muka yi la'akari da cewa akwai wata kafa ta gwamnati wato hizba aka kafa ta don ta taimaka wajen yin wannan aiki din da muke shekara fiye da talatin yanzu kaga ino yawan kashe aure za ga mata ne ake kusa wani abu magana ta faɗi sai ga to duk wani abubuwa din kuma duk ko ina za a ce hizba za a je kaga ya kamata din a zo a tallafa musu saboda sai abu ya faru din za a je a same su Farfesa Usman Shu'aibu Zunurain na sashin koyar da shari'ar musulunci a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano ya gabatar da makala da ta mai da hankali akan cin zarafin mata ta mahangar shari'ar musulunci. Wasu abubuwan da mutane suke ganin cewa cin zarafi ne ba dole bane ba a tsari na shari'ar musulunci ya zama cin zarafin ne. Wasu abubuwan kuma da ma ba a ganin ba a lissafa shi a cikin cin zarafi. saboda an raina shi kuma shari'a tana ganin cin zarafi ne alal misali in ka ɗauki mas'alar dukan mata to sai Allah ce matakin farko ka nuna mishi girman Allah kai musu wa'azi ka nuna musu wannan bujira da fitsara da suke Allah hobe su kuma ba zai kyale ba amma idan suka ci gaba da bujira. ba su ji tsoron Allah ba su ji wa'azin da aka yi musu ba sai Allah ya ce fajiru hunna fil madaji to ka kauta ka dauki matakin kaurace musu a shimfiɗa to su kuma in aka kaurace din yakin tasiri to sai Allah ce wadri buhun to kuma ku dan daddake su duka da bai cutar da bai fasa fata so kaga shi ba wai zahin bukun ake nihi ba ba dukan ake nihi ba kai dukan wasu ba suka ce asuwaki da kake zaka dauka ka dan mata kace ke za ka ci to in ka dauki wannan a wajen maganar ah, masu rajin haƙƙin mata su za su ga wannan ai cin zarafin mace ne to amma nasu ne na shari'a malama umar umar jagorar kungiyar kare haƙƙin mata da yara ta mar'atu saliha a jihar kebbi ta ce aikace aikacen su ya ƙara nuna yadda mata da yara ke fuskantar kalubale a sassan jihar. A tallafa ma waɗanda ba su da gata da yara waɗanda an ka kyale suna ta yawo hakan ga cikin shiya ba su da uwa kila ba su da uba babu wani dangi da sun ka ɗauke su sannan da irin mata waɗanda ga samun matsala gidajen majansu a yi musu wani cin zarafi muna samun report na cin zarafi kuma muna gani da idonmu yara ƙanana ɗin ma ga uwarsu cikin gida sai su zama suna walakance ana cin zarafinsu to muna iya zuwa mu ɗauki mataki kila uwan miji ko kuma shi mijin na yayi abandonin ɗinsu in muka ga abin wanda muka iya kashewa na nan sai a kashe in wanda ba mu iya kashewa na nan sai mu kara gaba don a samun ma yaran nan 'yancinsu kuma wani bi in ya ɗauro muna gamawa da hizba a ƙarshen taron ana sa ran kwamandojin hizba a jihohi shida a yankin arewa maso yammacin najeriya za su iliminta da sabbin dabarun warware waɗannan ƙalubale da suka dabaibaye rayuwar mata da yara a yankunansu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria